Bismillahir Rahmanir Rahim. Gani gawa ne. Babi na ashirin hudu. Nan ta san bata da masoyi bata da mai gaya mata gaskiya sai Yusuf. A san da kowa ya ƙita ya kyamace ta da yi mata tofin alatsi ne. Daman anguwarsu 'yan magana jahilai ba san Allah ba. Ana ta yama didi da zancen kamar wutar karmami. Da kunnenta take jiyo magana ana mata habaici ana daga murya a makota ana mata shaguɓe da mata waƙe waƙe batanci. Haka majalisar dattijan da ke zama waje da dare tana ji suna musu da hayaniyarsu a kan zancen, suna tsegumi da Allah wade da lare, don ita ake ɗora wa laifin. Wasu kuma malam da suke aibatawa, ai abin da ya shuka ne shi yake girba, ai gani gawa ne ya ishuwa na tsoron Allah, hattara iyaye. Abin duniya kan dame ta har ta yi kuka. har hawayenta sun kusa ƙarewa sai dai ta yi kukan zuciya tun daga ranar ba ta ƙara leƙa waje ba ranar da ta fi ta kasuwa kuwa ta saka zumbulelin hijabi yara kuwa suka yi mata ca la ta yi cikin ɗan tsako ta ɓoye a hijabi ku faɗa mana ko kuna tsoronta ne ana ta yi cikin shege sai ga mata suna tururuwar leƙo ta wasu ko riga babu sai ɗaurin ƙirji kallo ya koma sama In ba ka yi ba Nuri. Ana ta zama kamar wata sabuwar halitta daban, kamar wacce ta kashe mai rai ta ƙadarin yara har ja mata hijab suke, wai sai sun ɗaga sun ga tulin cikin shege, ta dinga sauri kamar za ta zuba da gudu. amma bin ta suke yi ƙila ma su yi mata rotse sai da ta kai bakin titi sannan wani mutum a bashi mai tireda ya yi musu magana ya kuma rarraka su da zagi ya ce takadaran yara ciki akan ta aka soma kuɗin yara nawa ne a cikin ku ƴaƴan zina An yi shi kan aure ya fi ɗari don jahilci. An koma an haife ku to kuɗin ba ɗiyan shegun ba ne tsinannu, kowa da guntun gashinsa a ciki. To wallahi na kuma ganin yaro ɗaya ya bi ta bare kuma ya tsokane ta sai na ɓalla shi. Duk sai suka tarwatse idan suna tsoron bala'in a ba Baya tsoron kowa ga shi faɗansa baya ƙarewa. Kowa tsoron taɓo shi yake bare kuma yaro idan ya shiga komarsa, jikinsa ne kawai zai faɗa masa. ko dan uban wane an sha ɗaure shi akan bala'in faɗan shi, sarƙa ne mai rikicin ganga, don haka a Abashe ne ya kwatar mata 'yancin duk da maganar ta fatar baki ba ta taɓa haɗa su ba, ashe zai mata rana, shi sa ko kare ne akwai ranarsa. Kasuwa ta shiga ta yi 'yan saye-sayenta na kayan abinci ta dawo, ta zage ta gyara ɗakin tsaf. ta share duka yanar ta shimfiɗa sabuwar leda ta sanya labulen kofa da na windo da sabuwar tabarma da filo da mayafin gwanjo ta kwashe sauran kayan duka ta kira almajiri ta kwashe ta bashi ya kai bola ta goge ko'ina ta saka rum fresh sai kamshi ɗakin ya sauya ga iska mai sanyi daga nan ta tashi ta tsince kanta cikin nishadin da ta daɗe ba ta ji shi ba wanki ta ta wanke makewayi gidan ta sanya aizar sannan ta gyara kicin ɗin ta kwashe duwatsun murhun nan ta zubar gidan ya dawo tsaf sannan ta zuba abinci a sabon ɗan rishon da ta siyo ta dafa taliya da kifi ta sha kayan haɗi da sukori da albasa karas sai ƙamshi ke tashi ta ɗan ci abincin ta ɗauko littafi tana karantawa da ta ji barci sai ta yi ta karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ta zama kamar mujiya ba ta fita ko nan da can sai ta zama abin kallo yara suna tsokanar ta hakan ya saka tun daga ranar da ta je kasuwa ba ta kuma leƙawa ko nan da can ba daman ta sayi kayan buƙatu na yau da kullum tana son shiga islamiyya amma ba hali Dan ta san za a tsangwame ta da wulaƙanci a kanta idan so samu ne za ta so cire wannan cikin ko ta huta da baƙin cikin duniya tana son shiga islamiyya amma tana tsoron gulma da tsegumin mata don hankalinta ba zai kwanta ba a koyaushe tunaninta yaya momi za ta ji wannan baƙin cikin ta san yusuf bai faɗi amma jabuwa sai ta tsegunta mata sannan hankalinta zai kwanta ba za ta iya haɗa idanu da uwar ɗakin tata ba wanda mutuncinta yanzu ya zube har abada ba zai kwasu ba hakan ya sa ta yi adabo da gidan ba ta fatar ta kuma haɗa idanu da momi zancen duniya ya buya haka malam mudi da maman hanifa duka za su sha mamakin wannan ta'adin watakila su yi mata addu'a kan allah ya shirya ta ko su yi shiru kamar yadda ma'aiki ya faɗa idan baka faɗi alheri ba to ka yi shiru da bakinka kai a dole ne ma su yi allah wadai da ita sa ce samun kasauci abinda yake cizguna mata kenan ta kasa samun natsuwa da kwanciyar hankali ta ɗaga goshinta da hannayenta da suke ƙasan baya zuciyarta ta raunana ta fashe da wani irin kuka mai narkar da zuciya tana gaban wanda ya fi kusanci da shi wanda babu hijabi a tare da ita babu maganar uwa ko uba tabbas shine gatanta sama da kowa yanzu ba ta da wani gata sai Allah tun da babu mai shigowa gidan hakan yasa idan dare yayi sai gidan yayi mata duhu da kunci ita kan babu abokin hira sai tunani da suka kulla ceniya da shi ya zuwa yanzu ta soma sabo da shi tana tuna zamanta a gidan momi da duk jin daɗin nan da daula wanda ita kaɗai ke sawa ba wani nishaɗi wai yaushe za ta fita daga wannan ƙarangiya ta hanga ba ta hango ba matuƙar wannan alaƙaƙai yana riƙe a jikinta sannan ta haife shi ta rene shi wanda ta san tsangwamar da za a yi musu ita da yaron ta san sai ta gwammace baƙin cikin da take ciki yanzu za a dame su da habaici da kiran shi ɗan shege waye uban shi kaicin rayuwa Ire-iren waɗannan tunanin ya sa ta kaɗe ta yi rama da rashin walwala. Ta yi sallama gidan inna ta bawa tana cikin ɗakin zaune, tana kalaci da ɗumamen tuwo. Ta cire kai tana dubanta tana amsawa lokaci guda ta na fuska kamar kashin shanu. Anna ta yi mamakin fuskar nan da idan ta ganta ba ta ɓoye marmashi da farin cikin ganinta, tana annashuwa da canta a jiki kamar ta mai da ita ciki. Amma a yau ta sauya kamar bata ta san ta ba, kamar bata taɓa ganin ta ba. bai kamata inna da baba lado su juya mata baya ba alhalin su ne suka fi kowa sanin halayen da tun tana karama ashe dai duk kauna da kulawar da suke nuna mata ba na tsakani da Allah ba ne da su ne suka haife ta za su mata hawaye saboda hannunka bai taɓa ruɓewa ka yanke ka jefar tabbas ranar baja sai naka tilas ta saka hikimar bibiyar mahaifiyarta tunda uwa uwa ce ita ta san ciwon rashinta duk lalacewarta ba za ta fita ba kowane aibu take da shi ba za ta ƙi ta ba ashe a yau idan jifa ya wuce kanka ya faɗa kan uban kowa matuƙar ba kanka ko wani naka ya shafa ba shin mutane sun manta da kaddara da ka iya fadawa kan kowane mahaluki ashe mutane kan yi azarbabi da shiga shirin ba shanu shishige a cikin tsanin bawa da ubangijinsa dan me mutanen nan za su daura gaba da ita bayan kuma ba su ta yi wa laifin ba Allah ta sabawa ubangiji kuma ya san mai gaskiya an zalunce ta an cuce ta a hankali ta durƙusa gaban inna inna barka da safiya yaya kwanan baba a ciki ta amsa ƙalau har ma ya fita kasuwa suka yi shiru in na daman zuwa ne na kuma ba ku haƙuri Allah ya huci zuciyarku dole ne fushinku ya kuma hana ni sukuni da kwanciyar hankali saboda na ɗauke ku tamkar mahaifana don Allah in na ku yafe mu cikin sauri ta katse mata magana ke dakata ki ji babu ruwa nan a cikin sabgoginki tunda ba mu ne muka aike ki ki abin kunya ba, don haka ba ki ɗaga mana hankali da kuma saka mana ciwon zuciya. Da kin ɗauke mu a matsayin iyayenki ai da ba ki da watsa mana ƙasa a ida ba. Ki je can ki ƙara ta a kasuwar ƙaraye, tunda an kaɗa an raya, ki faɗi wanda ya yi miki cikin a san yadda za a yi da shi tun kowa bai ji ba, amma kin ki wai ke da gardamammiya, shaiɗaniya kawai. Nan me za ki zubar mana da mutunci ke dai tun da kin ɗeba kayanki daga gaban ma'aiki sai ki je can ki nemi iyayenki wallahi babu mai saka min bakin ciki ina zama na lafiya ta miƙe ta bar ta a nan ta shiga sabgogin gida ta jima a wajen a durƙushe duk gwiwoyinta sun sage. hawaye yana zuba a sanye ta miƙe da ƙyar take cire ƙafarta ta fito inna na tafi sai an jima zan dawo idan baba ya dawo mu jima da yawa ta fita daga cikin gidan abin duniya ya ishe ta gwara ta bar garin ta tafi can wajen da babu wanda ya san ta idan ya so ta ci gaba da rayuwa har sai yanda hali yana jingine da motar sa ya kura kofar gidan idanu cike da ɗokin yau zai gama soyayyarsa. ya sha kewarta a koyaushe tunaninsa tsara musu yadda za su yi wata rayuwa mai daɗi zai gyara ana ya na duk duniya babu kamar ta Tabbas babu abin da ya fi komai daɗi kamar ka kyautata wa masoyi. Mafarkin ana son dame shi, babu wata mace da yake gani sai ita, duk macen da ya kalla komai kyanta komai matsayinta, idan ya kare mata kallo sai ya ga bata kai Ana ba saboda zafin ƙaunar da yake mata. Daren jiya ya dawo Kano, amma sai ya ji kamar ya yi filfilwa ya zo ya ganta, ya ji muryarta, sai dai kuma dare ya yi sosai, shi ya yau da yake Asabar ce ya shigo da sassafe Yana tsaye bai sami yaron da zai aika ba sun ya rasa yaran unguwa, ko sallama zai yi ne? Barkan ka dai ɗan samari ko wani kake nema ne? Na ga ka daɗe a nan tun ɗazu. Wata mata ta yi masa magana a lokacin da bai yi tsammani ba. Barka dai Baba, yana nazarin tsohuwar yayi magana. Ni daman na zo nan gidan ne wajen wata yarinya Ana, ga shi kuma yaran yau kamar an share su. in mm, ɗan samari kenan wa ka ce? Ya kalle ta da kyau. Na ce Ana. To to to na Ana ko da yake ban san alaƙarka da ita ba, ko kai ɗan uwanta ne, amma ka ɗan jima ba ku haɗu ba, dam ya ji gabansa ya faɗi, ga walakin goro a miya. To meye kuma ya faru da Ana? Iya wani abu ne ya faru da ita? Ni ɗin mai neman aurenta ne, na kwana biyu ba na garin ne, na je karatu can jihar Kalaba, sai jiya na dawo. ta kuma matsawa tana zara idanu tana dube-dube irin mai son tsegumin nan wai ɗan nan ka raba kanka da ja'iba ai wannan yarinya shaidaniya ce ta gaske kana ganin ta mun kasau macijin sari kano ke ai ta zama kamar mujiya a anguwar nan ko leƙe ba ta yi hankalinsa ya tashi anya in na kin gane wacce nake magana akan ta ana fa ahab haba ɗan samari ba amina yar wajen gida ba Ai yarinyar ta tafka abun kunya cikin shege ta a can gidan da Larai 'yar uwar ubanta ta kai ta aikatau, yanzu haka tana nan ko leƙi ba ta iya yi, ita kuma Larai zakara ya ba ta sa'a, don haka yaro ka je ka nemi 'yar kirki 'yar mutunci, don barewa ba ta gudu ɗanta ya yi rarrafe, da mutumin banza ne ba mutumin arziki ba ne, haka ita ma Larai. Maganganunta sun yamutsa shi da wani mummunan tashin hankali, da wannan mummunan labarin gara sakon mutuwa. don shi ji yayi kamar ya yanke jiki ya faɗi zuciyar shi ta tunzura wani huci yake kamar kububuwa don zafin rai idon shi sun yi ja kamar gauta sai ya ji kamar ya mankara tsohuwar ya suma ta kanta yar kan zangi tunda ba maganar arziki ta faɗa masa ba wai ana ta yi cikin shege bara ya kunna kai cikin gidan idan ya so komai ta fanjama jan ta gaya masa uban da ya yi mata matuciya mayaudariya mace amana za ta san waye usman usi bai sake sauraron iya marka ba ya mu tafiya da zumar shiga cikin gidan dan nan tsaya mana kaji kada ka janyo min jaraba ka sa na cikin jangon a ce an ji mutuwar sarki a baki na karfa ka ce ni ce ko kallon bai tsaya yayi ba kawai ya shiga cikin gidan cikin fushi Tana kwance tana karatun da ta tilasta wa kanta, saboda littafi shine ne abokin hirarta, saboda halin ƙunci da takura kamar ba a duniyar bil'adama take ba, kowa ta yake, banda mutum guda Yusuf, shi ma kuma bai kuma waiwayonta ba. Ta san dalilin shi saboda saka idanu, ta san shi mutum ne mai tsantseni, dan zargin jama'a mungun abu ne. Ban kaɗo labulen aka yi babu ko sallama ya tsaya a gabanta, a birkice yana huce wani iri ya zama mata kamar mahaukaci ko kuma Ibel. Ba zato zambar ta tashi zaune suna kallon ƙuda. Zuciyarta ta yi wani irin bugawa, sai ta ruɗe lokaci guda ta shiga tsoro da fargaba. Harshen ta ya sassarƙe, ya matsa dab da ita yana huci. Tsoro ya kama ta, jikinta ya ɗauki rawa, ta soma ja da baya. Har sai da ta haɗu da jikin bango ya rutsa ta ya haɗa ta da bango, sannan ya zabga mata mari kyawawa har sau uku, wanda ya gigita ta. ta ga wasu taurari baƙaƙe sun tarwatse a cikin idanuwanta munafuka algunguma karuwa kawai ɗaniyar banza ba lalliyar ƙarya macuciya mace amana mayaudariya yar iska yau sai kin faɗa min uban da kika baiwa cikin ki har ya ɗirka miki cikin sheki karuwar banza macijin sari kano ke da na san ke yar iska ce ai da ni zan fara kassara ki sai da kika yaudare ni na samu ciwon san ki sannan ki je wani yayi miki ciki ki faɗa min nawa ya baki miliyan nawa ya baki yamma ƙure mata wuya Gwara na kashe ki idan ya so hukuma ta yanke min hukuncin rai da rai ko na ƙara rayuwata a gidan maza ko a rataye ni. Numfashinta da ƙyar yake fita. Yau kam ta san in ajali ya yi kira ko babu ciwo za a tafi. Meye ma amfanin rayuwarta? Gwara ma ya kashe ta ta huta da wannan baƙin cikin. Da ƙyar ta iya furta addu'a daga cikin harshenta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya gyara ta da bango. kanta ya bugu zugi da raɗaɗi ya sa ta sulale zaune tana dafa da kanta da take ji kamar ba a zaune yake a gangar jikinta ba wani kuka ta saka mai karya zuciya Allah ka ɗauki raina ko na huta da wannan baƙin cikin har zai saka kafa ya haure ta a ciki sai kuma ya dakata yana mazurai sai ya taka ruwan cikin ya zube a banza ta dube shi tana kuka cikin sarkewar murya ta ce masa ka kashe ni ka kashe ni kawai na huta barin rayuwata ba ta da wani amfani. Na taso cikin baƙin ciki har yanzu na wanzu a cikinsa. Babu ranar da zan fita. wasu man ban yaudare ka ba ban kuma cuce ka ba. Ni na zama wacce aka zalunta aka kassara rayuwata, amma ban ga laifin ka ba Usi idan ba kai kaɗai ne ka tsane ni ba. Ya ƙi jini na, hatta iyayen riƙona wanda a da suka ɗauke ni tamkar ɗiya cikinsu suka nuna min duk wani gata da ƙaunar da ta rasa a gun iyayen da suka yi sanadin zuwa na wannan duniya. Yusuf kaɗai ne mai ƙaunata. Kasancewarta cikin wannan mummunan halin bai bajire min ba sai ma ƙauna da ya nuna min. Tausayi ya kuma ja na a jikinsa da yi min nasiha don komai ƙaddara ce. Dukkan wani ɗa yana tafiya a kan doron ƙaddara, kamar yadda Allah ya rubuta shi da alƙalami. Ya kamata masu tsinkaye su yi nazari, duk wanda rai ya yi wa daɗi babu ya mai shi. Idan na yi da wata manufa rayuwa ta fa na lalata kuma Ubangiji na saɓawa, shin idan na yi tuba na gari shin kuna tunanin Allah ba zai yafe min ba? Na rasa me yasa mutane suke shiga cikin gonar Ubangiji, suna azabtar da bawa alhalin ba su yi da Ubangiji ba, akan cewar ba zai gafarta wa bawa ba, Musi ba zan wanke laifina ba, amma kuma ina neman afuwarka. tunda na maka alƙawari kuma ban cika maka ba don haka ka manta da komai ka cire ni daga cikin zuciyarka ina maka fatan Allah ya sada mu da alkhairi cikin tsananin fushi ya daki bango da hannunsa yana yin nadamar marin da ya yi mata ya kalli fuskarta har yatsunsa sun fito akan fuskarta sun kwanta me yasa me yasa yi haka bai yi amfani da ilimi ba saboda mugun kishin da ya tunzura shi ya mamaye sa shi fa yana ƙaunar ana Idan haka ne ko kisa ta yi ai mai rufa mata asiri ne, bare kuma don ta yi cikin shege. Karfa gwano baya jin warin jikinsa sai na wani, wannan ya tuna masa ko shiwa ne da yadda aka same shi. Ashe ya yi rashin azanci da jahilci da ya mummunan furucin nan nashi da ya ce wa masoyiyarsa karuwa, idan ya tuna baya sai ya soma kiran mahaifiyar Adama da karuwa. wanda tun a wancan zamanin kafin ya tsalako wannan zamanin ya kira Ana da sunan karuwa, subhanallahi. Baki dai shi kan yanka wuya, ya dunkula, hannayen shi yana bugawa a jikin bango, lokaci guda idanuwan shi suka rikide suka koma ja. Ana sai na ɗauki bansar, abin da kika yi min, baƙin ciki ko to baki ga komai ba, ki kwana da shirin ganin wulaƙantar rayuwa, zan raba ki da duk wani farin ciki. sai kin gwammace kiɗa da karatu. Ba zan tausaya miki ba kamar yadda kika saka min ciwon zuciya da hauhawan jini, sai ke ma kin ɗanɗana ciwon zuciya da hauhawar jini, har ma ki dakushewar hankali, don ba zan bar ki da farin ciki ba, matuƙar ina numfashi a doron ƙasa. Idanuwansa suka limshe suka buɗe a hankali, saboda wani jiri da ya soma ɗaukar shi, ji yake kamar zai yanke jiki ya faɗi, ya jiya ya fice daga cikin ɗakin. yana tangaɗi kamar ya sha kayan maye. kafafuwanta da hannayenta ta saki ƙara mai hargitsa tunani. Wani abu ne ya soke ta. Sautin kukanta baya ya fita saboda wani abu da ya tokare mata ƙirjinta. Ya yi mata nauyi kamar dutse. Ji ta yi yana mata kamar gobara. Ta san ta yi gamo da ciwon zuciya. Duk da akan alaƙaƙai cikin shegen, duk duniya ta ƙi Sun juya mata baya. wasu shi ne mutum na uku da suka yi mata tawaye. Tana sanye cikin shigar mutunci da kamala, doguwar rigar atamfa ce shuɗiya, sai kuma gyale, fuskar ta babu kwalliya, sai farar hoda da ta shafa ta yi kyau, duk da babu kwalliya a idanuwanta a koɗe, saboda yawan kukan da ya zame mata jiki da jini da rashin walwala. Hakan bai hana fuskar ta yin wani kyau ba, da hasken annuri, allah kyau ne haske irin na mai ciki mai karamin ciki. Akwai soye-soye da ke faruwa ga mace idan ta samu juna biyu. komai na halittarta sai ya canza, ciki har da ɗabi'a da kuma halayyarta. Ta doshi tashar da za ta kai ta Gumel, ta hau a daidai windo ta zauna tana kallon dazuzzukan arewa masu ban sha'awa, komai ya dinga dawo mata cikin rai, yanayin rayuwarta tana zullumin irin karɓar da innarta za ta yi mata, ko za ta kore ta, ko kuma za ta taya ta kokawa da rayuwa, tunda tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah. bata san san da hawaye suka zubo mata kamar indararo ba bata damu da ta goge ba sai da ta fahimci matar da ke kusa da ita sun kafe ta da idanu ko da yake tun san da suka shiga motar suka kafe ta da idanu suke mata kallon kurilla sai sun gano kwalkuwar daka baiwar Allah kalar ko kike kuka ta yi murmushin yaƙe ta goge hawayen da gyalanta lafiya kalau babata to Allah ya rufa mana asiri a dinga haƙuri halin rayuwar duniyar nan ba ga babba ba ba kuma ga yaro ba Allah shi kyauta bata samu damar amsa mata addu'ar da ta yi mata ba yammaci likis rana ta tafi faduwa suka iso rigar fulanin a kan babur Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka Ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya tara tara.